daren juma'a daren shida ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 22 ga watan march shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 66 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin mukhtasar al'ulu wanda malam muhammad nasir din albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi rahmatullahi al wannan littafi yana kawo mana maganganu ne daga cikin alkur'ani mai girma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala da fassarar malaman farko ta fuskar tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala ya a akan halittunsa kamar yadda ƙur'ani ɗin ya nuna da hadisai da kuma fassarar malamai din Allah ya saka musu alkhairi za mu tashi a kan lambar tarzama ta ɗari da hudu da limamu zahabi ya ce sahalu tustari sahalu a tustari wato malam sahal ibn abdullah ibn yunus abu muhammad a tustari wani daga cikin manyan malaman sufaye ne na ahlus sunna wanda garinsu ne tustar din wannan gari yana cikin ƙasar iran ne Al'imamu ibn muflih ya yi tarihin wannan malami a cikin littafin tabaqatul awliya sunan shi kenan sahal ibn abdullah ibn yunus abu muhammad at-tustari wannan malami an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 203 ya rasu shekara ta 283 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ma'ana ya rayu kenan shekara tamanin a duniya rahimahullah malam yace qala isma'ilu ibn ali al sami'tu sahl ibn Abdullahi bil basrati sanata samanina wa 200 Ya yace malam isma'ilu dan ali ya ce na ji wannan karatu daga bakin malam sahal ibn abdullah a garin basra a cikin shekara ta ɗari biyu da tamanin, ma'ana kafin shekara uku da rasuwan shi wannan malami kenan ga abin da yake cewa ya qulu al-aql wahdahu la yadullu ala qadimin azaliyyin fawqa arshin muhdathin nasabahu al-haqq dalalatan wa ilman yace hankali shi kadai yayi kaɗan da ya riski ma'anar abinda Allah ke bada labari ya Allah azaliyun Allah wanda yake tuntutur yana nan fauka arshin a saman al'arshi wanda yake muhdar wanda aka kirkire shi zai zai mana magana akan wannan kalma cewa ba haka bane nasabahu al-haqqu dilalatan wa ilman wanda Allah ya kafa wannan al'arshin dan ya zama abun nuni zuwa ga takarsa da ƙarfin mulkinsa. da kuma sanashe da mutane cewa akwai Allah ita ta diyal qulubu fihi ilaihi wala tujawizu wato hankali bai isa ya shiryatar da zukata su shiri zuwa ga abin da za su gane Allah ba hankali bai isa ba ai bima asbata alhaqu fiha min nurin min hidayah ma'ana a a halittu su fahimci Allah su san ilimin Allah ta fuskar abin da Allah ya tabbatar musu na hasken shirya wala yukallifuha ilmu mahiyatin huyati wala yukallifuha ilma mahiyati huyati kuma dama Allah bai ma halittu cewa ya bautar da su da kokarin fahimtarsa ba Allah bai daura wa mutane wannan cewa sai sun fahimci shi yadda yake ba a'a su fahimci ya abin da ya gaya musu bautai ya daura musu amma bai daura musu cewa dole su sun gano hakikarin Allah ba fala kaifa lisjiwaihi alayhi da haka ba a cewa yaya ne tsayuwar Allah amin daidaituwar Allah akan al'arshi annahu la yajuzu lil mu'minin an yaqula dan bai halasta ga mumini ya ce kaifa listiwa'u liman khalaqa listiwa ya ce yaya ne daidaituwa ya tambayi wanda ya halarci daidaituwan wannan ma zai magana a kanta insha Allah wa inna ma alaihi riba wa taslim li qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abin da yake daidai shine mutum ya mika wuya ya gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu ta'ala alal arsh lalle Allah madaukakin sarki yana saman al arsh wa inna ma sumiya zindiqu zindiqan li'annahu ruzika li'annahu wazana dikkal kalami bi makhbuli aqli yace ana cewa mutum zindiki ma'ana batacce tababbe wanda ya karkace daga shiriya da tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu ana kiran shi da wannan suna ne saboda yana auna magana mai zurfi wacce ba a iya fahimtar ta haka nan kawai yana auna ta bi makhbuli aqli da gurbataccen hankalinsa wata rakal asara yayi watsi da hadisi wata awwalar ƙur'ana ya kuma murde ma'ana alqur'ani bil hawa da san zuciya sai a ce to ya zama zindiki fa inda zalika lam yu'min bi anna Allah ala arshi wanda duk haka yayi watsi da hadisai sannan kuma yake juya fasarar ƙur'ani, dan ta dace da ra'ayinsa sai ka yana cewa ai Allah ba a saman al'arshi yake ba shekul albani ya sauke lamba ga tanan ta 256 ya ce lam a arifu wannan mutum mai suna ismail ibnu ali al'aili albani ya ce ban san shi ba lamba ta gaba ya ce la'allahu ya'ani filistiwa ithari istuwa al-makhluq ya ce al-istiwa ah, liman khalaqa al Allah ya halicci istiwa'i yace to tayyu yana nufin istiwa'i na biyu wanda shine na halittu daidaituwan halittu fa inna istiwa Allah ta'ala ala arshihi sifatun sifatu fi'lin domin shi daidaituwan Allah subhanahu wata'ala siffa ce ta aikin Allah wa sifatuhu kadhatihi azliya siffofin Allah kamar yadda zatin Allah yake haka suke suma azliya la yajuzu bai bi ha kama huwa zahirul la yakhfa da ka baya halarta a ce an halicce su ne kamar yadda abin yake a fili ba koyayye bane to za ka ga wani ta'aliki nan a gaba da ya ce wasu walidi abinu aimin gaba ɗaya wannan paragraph ɗin kuskuren inji aka sanya shi a da haka ba za mu karanta shi ba sai mun karanta wannan gaɓa ta ɗari biyu 280 za ka ga ta'alikin a kasance ya kamata ya kasance ina fata mun gane malam yace wa qala abu nu'aym al-hafiz sami'tu abi yaqulu haddathana abu bakr al-jawrabi qala sami'tu sahala bin abdullah yaqulu yace naji sahal dan abdullahi tustari yana cewa usuluna ƙa'idojinmu mu musufaye na ahalus sunna at-tamassuku bil qur'an ruko da al-qur'ani walibtida'u bis sunna da koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa aklul halal da dimantan cin halal wa kafful adha da tunkuɗe cutarwar mu daga barin mutane wa tauba da komawa zuwa ga Allah wa ada'ul huquq da maiwa da bayi haƙoƙinsu malam zahabi ya ce wa kana sahalun sheikh al na fi zamani sahal dinnan nan ya kasance jagoran masana Allah ne a zamaninsa mata fil muharrami sanata 83 wa ce, ya rasu a watan muharram hijira da shekara uku walahu 80 sanata a lokacin shekarar shi 80 laqiyar zannuni al-misri wa jama'a ya gamu da malam dunnulil misri da wasu malaman to bayan wannan maganar ne sai ka koma kan talikin da yake cewa wa wasmu walidi abi aimin kaga ai ce qala abu na al hafid haddathana abi malam abu aim al hafid abu aim al abin nan kenan al-asfahani yace haddathana abi ko kuma sami'tu abi na ji babana to shine yayi maza yace maka wasmu walidi abi aimin sunan mahaifin nasa shine abdullah bin ahmad bin ishaq abu muhammad al-asbahani tarjamahu ibnuhu fi akhbari asbahan dan nasa yayi tarihin sa al-dafu akhbaru asbahan a mujallad na biyu shafi na 93 zuwa da hudu wa zakara anna maulidahu sanata 81 ba'da al-mi'atayn ya ba da labarin cewa an haifi baban nasa ne shekara ta 281 bayan hijira wafatu sanata cewa kuma ya rasu ne shekara ta 265 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa zakara fi shadarat hakanan ibnu imad al-hanbali ya ambata a cikin eh, shadaratuz zahab fi akhbari man zahab yace annahu rahala wa uliya bil hali yayi ya wace wace neman karatu kuma ya ba wa karatun hadisi muhimmanci warawa an abi khalifata al-jumahi yayi riwaya shi baban Abu Nu'aym din daga wani mutum mai suna Abu Khalifat al-Jumahi wa tabaqati da sawo'insa wa kanat rihlatuhu fi sanati 300 tafiya da ita neman ilimi yayi ta ne ala ra'as shekara ta 300 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wallahu a'lam sai malam yace Abu Muslimin al-Kajji al-Kajji ana kuma cewa al-Kashi bishir ko ka karanta shi da alkaji ko kuma ka karanta da alkashi eh wani babban malami ne daga cikin abin nan manyan malamai wanda ya samu wata falala ta musamman shine ya dade a duniya kamar da kake gani game da tarihinsa an haife shi hijira da shekara 200 dindi sannan ya rasu hijira da shekara 292 ya shekara 92 a duniya kenan sai ya zama kuma ya yi musharaka da al'imamul bukhari abu abdullah wajen riwaya daga wasu daga cikin malaman imamul bukhari min kibarin rufe bukhari da aka sai zama daɗewar da ya yi a duniya ɗin nan ta ba shi uluwun sanad dama su buharin sun girme shi sai kuma ya riski malamansu kaga ya zama kamar ɗan ajinsu a karatu kenan kuma sai ya daɗe a duniya da aka sai zama isnadin da idan kana son ka bi ta kansu bukhari sai ka nemi akalla mutum biyu sai zama yanzu kana da dan ajin su wanda kawai shi ma zai baka daga malamin da ya ba bukhari to wannan ulul isnad din sai yasa mutane suka cika a makarantarsa an ce a rana akan zauna kamar mutum dubu hudu a majalisar sa yana imlai Allah ya gafarta mashi babban malami ne daga cikin malamai a ah, ah, yana da littafi mai suna ah, abin nan sunan yana da sunan kamar irin sunan abi dawud amma har yanzu da muke magana da nan wannan zabi yana daga cikin littafai makhfuta za ga wasu malaman da irin su ibnu hajar irin su zahabi din shi kansa irin su suyuti da irin su irin su ibnu irin su ibnu hazm suna kwafo maganganu su ce a duba wannan littafi suna ɗauko hadisai daga littafin amma littafin har yanzu babu shi a cikin madaba wanda yake bugaggi yake yawo a hannun mutane wallahu a'lam وعن أبي محمد ابن ماسي قال حدثنا أبو مسلم الكجي قال أبو مسلم يا بام الأبارية خرجت فإذا الحمام قد فتح سحرا نافتا yace na fita da asuba ya fita ne zai je sallah asubahi ko kuma ya fita wata bukata ta shi yace sai ya ga alhammamu fa qad futiha sahara sai naga Eh, kama a ce gidan wanka shine hammam public toilet haka inda ake biyan kuɗi a je a shiga ai wanka ko na makamanta haka sai ya shi an buɗe shi da asusubahin fa qultu lil hammami sai na ce ma me aiki a wurin mai gidan kashi ɗin ko gidan wanka na ce da shi a dakhala ahadun ko akwai wani a ciki ne qala la yace babu fa sai na ce sai na ce da fada khaltu sai na shiga sa'ata iftatahatu baba. yace ina bude kofar bayin nan ina sa kafata qala li qa'il sai naji a cikin bayin ana min magana ban ga kowa ba aka ce da ni Abu Muslim aslim taslim ya kai Abu Muslim ka shiga musulunci zaka kubuta ma'ana ka tsaya daidai a musulunci an sha'a ya kulu kuma sai na zikir ana mini waka ana cewa lakal hamdu imma ala ni'matin wa imma ala ni'matin tadfa'u nasha'u fataf'alu ma shi'tahu wa tasma'u min haythu la tasma'u yace na yace na murya tana cewa lakal hamdu godiya gare ka ya Allah imma ala ni'mati ina gode maka ya Allah ko dai akan ni'imar da kai mini wa imma ala ni'matin tadfa'u ko tudfa'u ko kuma haka kuma ina gode maka akan wani bala'i da ka tunkuɗe mu ne ya Allah Ta sha'u, fataf'al ya Allah wanda kake ganin daman yin abu kuma sai ka aikata shi ma shi ita abin da suka ga dama wa tasma'u min haythu la tasma'u kuma kana jin mutane ta inda su ba sa jin qala wannan malami yace fa badartu wa kharajtu wa ana jazi'un ce sai na fito da sauri cikin tsoro ma'ana murya ta tsorata shi babu kowa a ciki a cikin toilet kaji ana ma magana ana tare ruwa kuɗi har da wa'azi kaga zaka fara tana akwai matsala shi da haka sai na fito da sauri wa ana jazi'un cikin firgici fa qultu lil hammami nace ma mai gidan wankan nan alaysa za'amta annahu laysa fil hammami ahad ba kai ce mini babu kowa a cikin bayin nan ba qala sai ya ce da ni zaka jinniyun taraya lana fi kulli hinin shi yunshiduna yace to ai wannan da na gaya maka da ka ji din tabbas ba wani ne kwastoma ya shiga gidan wankan nan wannan wani aljani ne da kullun yake kaiwa yana kawowa aljani ne ke makalkala a wajen koyaushe yana mana surutu wa yunshiduna yana rera mana waƙoƙi faƙultu sai na ce da shi hal indaka min shi'rihi shay'un kana da wata waka daban da yayi qala na'am yace kuwa wa an sai ya rera mini wannan waƙar faɗin aljanin cewa ayyuhal muznibul mufarritu mahalan kam tamada wa taksibu dhanba jahalan kam wa kam tusqitu aljalila bi fi'lin samajin wa huwa yuhsinu san'a fi'lan kayfa tahda'u jufunu man laysa yadri arjiya minhu ala al'arshi amla yace ayyuhal muznibul ya kai mai laifi almufarritu wanda yake wuce makaɗi da rawa wajen zunubi mahalar tsaya ka ji kam tamada me yasa kake yawan wuce makaɗi da rawa asalin shi ta tamada ne wa taksubu dhanba jahala me yasa kake yin zunubi a bisa jahilci a bisa wauta kam wa kam tusqitul jalila bi fi'li me yasa so da dama kake kusatar da Allah mai daraja da aikinka samajin mummunan aiki wa huwa yuhsinu sun'a fa'ila alhalin shi kuma Allah yana kyautata maka kullum kaifa tahda jufunu man laysa yadri yaya za a yi wato banyan jikin mutumin da bai san arabiya minhu alal arshi amla ya samu yardan Allah da ke kan al'arshi ko bai samu ba da ya zai yi wato ya samu natsuwa aradiya ko ya na karanta aradiya anhu na man alal arshi amla ya zai ya shiga cikin natsuwa idan bai san cewa Allah wanda ke kan al'arshi ya yarda mushi ko bai yarda ba malam ce tufiyar hafizul kabiru musnadul asiri abu muslim ibrahim ibn abdullahi basri al-kajji sahibu sunani fi sanati isnataini wa tis'ina wa mi'atin babban malamin da ke da isnadi a zamanin sa mafi kadarka baban muslim ibrahim dan abdullahi mutumin garin basra alkaji ya rasu ne da littafin as-sunan kamar da muka ambata ya rasu hijira da shekara 292 wa kallaki aba asimin al-ansari ga magana wa umira daharan ya gamu da abu asim al-ansari babban malami sannan kuma yayi shekaru tuni a duniya rahimahullah wacce lamba ta 258 shine al-shaykh al-albani yake cewa kultu sai na ce isnadu hadhihi al-qissati ila sahihu isnadin wannan kissa zuwa ga wannan malami ingantacce ne rijaluhu thiqatun mazajin shi amintattu ne rawahu al-musannifu bi sanadihi ila al-khatib al az-zahabi ya ruwaito wannan magana da isnadin shi zahabun zuwa ga al-hafiz Abubakar al-Khatib al-Baghdadi wa hadha akhrajahu fi tarikh shi kuma khatibu ya fitar da wannan kissa a cikin tarikh Madinatus Salam mujalladi na 6 shafi na 122 yace akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Qurashi قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم بن ايوب ابن kaji sunan wanda ya riwaya ko wato abdullahi ibn masi bihi shi kuma ya ce daga malam ainihin wato abu muslim al-kajji rahmatullahi ala jami wa ibn masi thiqatun mutqinun mata sanata 69 ba'da ta miati thalitha hijira wannan ibn masi amintacce ne kwararren malami ya rasu da shekara 369 Allah ya gafarta mishi wa abu muhammad al-qurashi huwa shahi shi kuma abu muhammad al-qurashi shine wanda ya shaida abin da ya faru tarjamahul khatibu khadibu ya mashi targama a cikin a tarihi malik salam mujallad na goma shafi na goma sha hudu wa kala yace katabtu an ni khadibu na koyi karatu a gun wannan malamin wa kana sama'uhu sahihan yana da karatu da ya taurara mai inganci wulida sanata 55 bada da mi'ati thalitha da hijira an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da wa mata sanata badal mi'atin rabi'ati lil hijra sannan ya rasu jihar da shekara 400 da ainihin wato 29 Allah ubangiji ya gafarta mishi to wannan karshen tabaka kenan daga cikin tabaka da ya kawo mana na malamai wanda dukkanin su kamar yadda muka ji suna fassara waɗannan ayoyi da hadisai ta fuskar tabbatar da siffar da Allah subhanahu wataala ya faɗa game da kanshi ta al'ulu wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ita cikin hadisai ingantattu wallahu a'lam al-imam az-zahabi yace tabaqatun ukhra ba'da as-salasami'a ga wata rankiya kuma ga wani ga wani ainihin wato group kuma na malamai har ila yau waɗanda suka rayu bayan ko suka rasu bayan shekara ta ɗari uku da bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malami na farko shine mai tarjama lamba ta ɗari ɗaya da shida shine yahaya saji saji zakariya kai yabo zakariya saji abu yahya zakariya ibnu yahya ibnu abdurrahman as-saji sunan shi kenan ke. malam bai ambaci shekara haihuwarsa ba saboda akwai sabani da malami suka kawo tun daga kan shekara ta 217 da abin da ya sama da ita har zuwa wanda suka ambaci shekara ta da 220 haka za a gansu a wurare daban-daban a cikin su amma shekarar rasuwarsa da ittifaq ita ce shekara ta 200 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. malam yace kala da imamu abu abdullah ibn babba al-ukbari musannif al-ibanah al-kubra malam ibn babba abu abdullah ubaydillah ibn muhammad ibnu muhammad ibnu hamdan al-hambali al-ukubari mutumin garin ukubara wanda ukubara yanzu wani ɗan gari ne daga cikin garuruwan da isra'ila ta kwace wa falastinawa suna ci mushi akbara yanzu akbara za ka rubuta shi da kama hausa a k b a r e akbara sun da sunan amma da larabci ukubar ne ukubaratu da larabci da akwai ta umar in ba a yi nasaba sai a cire tawo dan a ce al ukubani. wannan gari yana kusa da birnin safad ne garin sa imamu safadi wanda shi ma yana daga cikin garuruwan da isra'ila ta kwace ma falastinawa garin safad birni ne daga cikin biranen isra'ila tsakanin wancan garin da safad din kwata-kwata kilomita uku ne kawai gari ne haka dan karami a gefen a gefen babban birnin safar din wanda a yanzu ma ana cewa gaba ɗaya mutanen garin ba su fi mutum dubu biyar ba to asali shine garin su wannan malami al-imam al-ukubari mai littafin al-ibanatul kubra da sughra ibanatul kubra a cikin mujalladi uku ana kuma bugawa a cikin mujalladi biyar sai kuma as-sughra dan juz'i kankani haka shine dai malam da da a ce ma ibnu babba ya fi shahara da ibnu babba littafin nashi littafi ne mai kima kwarai da gaske a cikin akida ya yayi karatu a hannun wannan malami al zakariya a saji rahmatullahi ala jami malam ibnu batta ya fi sanati a huwa arba'u mujalladat na koyi karatun littafin malamina a shekara guda kuma malamin a littafin mujalladi hudu ne قال حدثنا أبو الحسن أحمد ابن زكريا ابن يحيى الساجي ya koyi karatun daga malam abul hasani ahmadu zakariya ma'ana ɗa ne shi ga malam zakariya saji malam ahmadu dan zakariya ɗan yahaya kenan as-saji kala yace kala abi babana ya ce shi as-saji din alqawlu fi sunna allati ra'aytu alaiha ashabana ahlal hadith alladhina laqinahu abinda muke faɗa fi sunna game da aqidar mu shine sunna anan wacce muka tarar da malaman mu malaman hadisi akanta waɗanda muka gamu da su daga cikin malaman annallaha ta'ala ala arshi cewa Allah ubangiji yana saman al'arshin sa fi sama'ihi a cikin saman sa ya min khalqihi kayfa sha'a yana iya kusantan halittunsa duk yadda ya so wasa'iri a wasaqa sa'iri da itikad sannan ya kwararo sauran maganganun da ya kwararo su game da aƙida a cikin wannan littafi maganganu ne masu yawa bayan da ya kawo su kuma ya dinga kawo musu nasoshin alqur'ani da sunna da maganganun malamai da mai da martani ga yan bid'a wa kana saji shaykh basrati wa hafizaha malam zahabi yace al-imamu zakariya saji ya kasance shine malamin ƙasar basara kuma limamin ilimi a wannan ƙasar wa anhu akhadha abu al-hasan al-ash'ari ilm al-hadith wa maqalat ahli sunna a wurin shi abu al-hasan al-ash'ari wanda ke da mazhabin da ake danganta mishi na ash'ariya a wurin wannan malamin ya koyi ilimin hadisi da ilimin sunna ma'ana bayan sa kenan rahala ila al-muzani war rabi' malam saji yayi tafiya takakkiya zuwa ƙasar misra ya gamu da manyan ɗaliban al'imamu ash-shafi'i al-muzani warrabe fatafakaha bihi ma ya koyi karatu a gurinsu. su walahu kitabu ilalil hadith ya da tafi mai suna ilalil hadith wa kitabu ikhtilafil fuqaha da taji akan al-ikhtilaf fuqaha laqiya abar rabi az-zahrani wa tabaqatahu wa asha bid'an wa 80 sana ya rayu shekara 80 da wani abu kuma ya gamu da ainihin wato malam abun rabi zaharani da tsarin rakinsa wallahu a'lam sai malam yace ar-raqmu a السابع بعد المئتين muhammad بن jarir malam muhammad dan jariru wanda aka fi da suna al-babari al-imam babari sahibu tafsir abu ja'far muhammad bin jarir bin yazid ibn kathir al-babari muhammad ne sunansa sunan mahaifinsa jariru sunan kakansa yazidu sunan baban kakansa kasir muhammad ibnu jarir ibnu yazid ibnu kasir a kwabari. Kwabari ɗin nisba ce zuwa ga garin ƙwabaristan yanzu tana ƙasar iran ne a arewacin iran akwai kuma kwabariya wanda ita kuma ana nasaba zuwa gareta ta a ce a ƙwabarani garin su al-imamu abul qasim tabarani wanda ya rasu da shekara 360 bayan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin al-ma'adim thalatha da kuma littafin kitabu du'a to shi garin su tabariyat shi wannan kenan shi wannan a Abu Ja'far ne tabari shi kuma wancan tabaratan ko wancan wancan shine mai tabariya kai ne tabariya ita ce ta cikin kasar Isra'il har ila yau babariya falastin ne ita ma ita ce garin su abul qasim tabarani ita kuma wannan ta su tabari tabaristan ita kuma tana cikin kasar iran ne yanzu ayin sunan garin kenan tabaristan ira cikin kasar iran ne al imam tabari abu ja'far ma babban malami ne baka taba ganin irin ba kamar da malaman tarihi suke faɗa cewa an yi rashin sa'a ne da tafai da dama daga cikin littafan shi sun bata domin akwai malaman ma da suka yi bincike rayuwar da ya a duniya shekara tamanin da shida aka yi takin statistic na yawan kwanakin da ya a duniya tun ran da aka haife shi aka ɗauko bayani akan labarin irin rubuce-rubucen da ya yi aka yi kiyasin yawan takardun sai aka samu cewa kiyasin yana nuna aƙalla kullum a rayuwar shi tun daga ran da aka haife shi ya rubuta abin da bai gaza takarda arba'in ba in za a raba da kwanakin da ya a duniya ba kullum ya rubuta abin da bai gaza takarda arba'in irin shafuka arba'in a cikin tafsirinsa ka ko ga ka ce ne tabbas zai ba da aka haife shi fara karatu ba sai da ya girma ya wayo sai da ya je koyi ilimi ya zama malami sannan ya fara rubutu to da haka kenan abin da yake rubutawa ya wuce ya kasance malami ne mai kwanduwa wajen riwaya da sanin mazhabobin malamai tun daga cikin sahabbai da na bayansu da sanin usulul fiqh da tafsiri dalibai ne suka ce alga ta malam wannan tafsirin da kullun kake mana bayanin shi ka rubuta mana shi mana shi to shi shikenan babu komai bari a rubuta muku ina fatan ne muku mujalladi 100 sai suka ce a a a alga ta malam ya yawa ina za mu kai shi mu dai kamar na samari kawai sai ya inna lillahi wa inna ilaihi shi shikenan ilimi ya lalace dalibai ma ka ji ba sa so to ina kuma ga sauran mutanen gari shine musu wannan da kake gani wanda ake cewa tafsiru tabari din nan wanda kamar da zahiri yake faɗa babu tafsiri kamar sa yanzu a duniya inda wajen dogaro da maganganun salaf ne wajen fasara ayoyi irinsa irin tafsirin ibnu abi hatim babu tafsirin irinsu domin duk aya da zai kawo maka in ya kawo aya zai ce alqaulu fi ta'wili kaza sai ya faɗa ya ce an fassara an ce kaza an ce kaza an ce kaza sai kawo kuma dalilan wannan fassara sai kawo maka hadisai da isnadoji ko dai zuwa ga sahabbai ko zuwa ga tabi'ai ko zuwa ga malaman atba'u tabi'ina su Abdullahi dan Mas'ud su ibnu Abbas ɗaliban su su Ikrima su Mujahid su Abul Aliya su Hasan al-Basri daga su sai kawo tafsiri da haka asalin tafsiri ne bil ma'asu tafsirin sarabi ina fata mun gane wannan yazo ya suka sake cewa to alga ta malam ka karu da mana littafi ma akan tarihin duniya yace to shi ma mujalladi 100 zai mu suka ce yayi yawa shine musu wannan tarihu tabari wanda mujalladi 13 zuwa 14 ake buga shi shine tarihu tabari wanda ya fara musu tarihi ne na al'ummomin duniya kala daban-daban har zuwa zamanin musulunci har zuwa zamanin da yake bayan wannan akwai littafai kala daban-daban akwai sarihu sunna akwai at-tafsira fi ulumi sunna da tafai iri daban-daban kuma al-imam tabari ya fuskanci Mihina jarabawa mai tsanani bala'in da ya faru na rigingimu tsakankanin shi da wasu malamai yan uwan shi ala ra'adihim shine malam abubakar ibnu abi dawud wanda za a zo nan gaba kaɗan shi ma za a kawo tarjamarsa a cikin littafin nan abun bakin ciki bisa irin al'ada da take faruwa tsakankanin malamai ta fada da fitina da fitina ta faru tsakankanin su kuma har ta yi kamari abin da yasa kuma ta yi kamari shine shi malam Abubakar dan gidan Abu Dawuda a garin Bagadaza a lokacin shine Sheikhul Hanabila shine babban malamin da Hanbaliyawa suke ji shi malami ne babba da ya da wasu matsaloli mun lokacin tarihi su zamu faɗa Allah ya kuwace mana tunawa yana da sha'abiya yana da followership shi ibn abi dawud duka dalibai da malamai da mabiya mazhabin hanabila a kasar bagadaza magana shi suke ji da ka sai zama sun samu sabani da shi da ibn jaririn karkashin fassarar wata aya akan wannan sabanin da suka yi ibn jaririn kuma ya fi shi gaskiya akan wannan fassara ibn jaririn ya rubutu akan shi ma ya mai da martani shikenan sai kuma yau da gobe dai kowa yana faɗa wa ɗaliban shi cewa wane bayi da gaskiya yana ba wane raddi har sai jahilan gari da sauran mabiya suka shiga cikin faɗa shine faɗan ya tsanani sai da ta kai ma ibnu jaririn ya daina fitowa gaba ɗaya daga gidan shi saboda ya tsira da rayuwarsa wannan ya daga cikin dalilan da ya rikita faɗa shine faɗa ne malami da malami suna da hankali za su iya tsayawa kawai akan yi wa junansu raddi kama da suka bari ɗalibansu suka shiga ciki da mabiyansu su kuma waɗannan ba su da hankali irin na malamai da aka sai suka mai da abin fitina suka mai da shi tashin hankali ba na ɗiban makamai ɗiban makamai da zuwa makarantar wani a kai farmaki wanda wannan san bai dace da aka ko za ka faɗa ɗan malami to kar ka bari eh, eh, ɗalibanka su shiga ko da misali ka tsala ka gani ko da a ce kai da wani wanka ne ko ɗan uwanka kuke faɗa za ku iya ku shirya amma kuka ce da matan ku da yau da mabiya bayan ku su shiga ciki to za za fada zai tsanani kalle yan siyasa ga gani ma manyan yan siyasa nan ba kullum suna shirya da junansu ba yau ba su jam'iyya ɗaya gobe su koma jam'iyya ɗaya har ga dai yayin sun yi aure ko kuma kuna nan kuna jin haushi sai ku gansu kawai a TV suna gaisawa ba ga bane ku kuma kun yi fada kun yi fitina kun yi rikici kun raba rana da yan uwan saboda ku ne gauga ku ne wawaye su suna da hankali to irin wannan abin da ya faru na biyu kuma an ba da labarin cewa ibnu jaririn ya rubuta littafi mai suna ikhtilaful fuqaha sabanin malaman fiqh yana kawo maganganun malik da abu hanifa da shafi'i ya goyi bayan abin da yake ganin ya fi masa dan shi ma mujtahidi ne mutlaq duk da yake ya fi karkata zuwa ga mazhabin shafi'iyya sai zama baya kawo maganganun imam ahmad ibn hanbal gabaki kida sai suka tuhume shi akan cewa yaya za a yi a ce an yi littafin fiqhu a wannan zamanin kuma babu maganganun Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya ce to ai Ahmad da Hanbal ai ba malamin fiqhu bare yayi ai malamin hadisi ma huwa bi faqih ne ma huwa muhaddith sai wannan tafi musu zafi kuma cewa ya zaki Imam Ahmad ibn Hanbal kaza haka ake jiya ce ai ya zaki shi duk da yake magana shi kuskure shi Allah ya gafarta musu gaba da Imam Ahmad malamin fiqh ne eh amma shi wata kila a yadda yake eh, fassara ko kuma ana shi ijtihadin to shi bai da a safa shi a tsarin rakin su maliku ba wajen fiqh wanda in ta wannan fuska ne to ta yana da wani bangare na gaskiya cewa Imam Ahmad ya fi kula da hadisi fiye da kula da fitar da fiqh a cikinsa su kuma waɗancan sun fi kula da fiƙihu fiye da kula da hadisi musamman shafi'i da ɗan da lomani bin da waɗannan shafi'i shi da kanshi ma yakan ce Muhammad ɗan Hanbali idan kun ga hadisi ku gaya mana mu kuma fita da a kan shi ka zaka su ko ba su da yawan hadisai yadda Ahmad dan Hanbali yake ci wannan magana ta musu tsanani suka dinga tsiye mishi albarka suka dinga neman fitina har ta kai ma sarakunan gari da manyan alhazai da dattawa suna ta shiga tsakankanin su ana so a yi sulhu yadda kaga ana yin ana rikici na kungiyoyin addini wanda suke ganin cewa abin bai dace ba kuna manyan malamai kuna ahlus sunna ku ake jin magana ku a gari ya za ku dinga faɗa wannan ya kawo ɗauki wannan ya zo ya ce ya kamata ya zama sulhu wannan ya nasiha rubutacciya wannan ya zo da an ta yin wannan shekara da shekaru amma sulhu bai yi ba kullum kowa a cikinsu in ya tashi magana sai ya soki ɗaya idan wannan ya ji ya yi wa'azi irin kaza shi ma sai ya je ya irin shi a ƙabarani a tabar yayi littafi a kan tari abin nan a kan akan falalan sahabbai shi ma ya je shi ɗan gida Abu Dawuda shi ma sai da ya je ɗan gida Abu Dawuda yi littafi ya raunata hadisin zabir Khum wanda ya kuskure ne raunata shi hadisi ya tabbatacce shi kuma wannan ya mai da martani akai ba sai da ya zama ma suna tuhuman junansu da bid'o'i shi dan gidan Abu Dawuda yana tuhuman tsabari da shi'anci shi kuma yana tuhuman shi da nasibanci ko mun gani al'ima kuma wani ne ko Allah shekara guda suka rasu shekara ta 310 duka suka tafi zuwa ga Allah Allah gafarta musu gaba daya amma tsabari ya riga rasuwa da watanni kamar yadda zamu zo mu ji da ya rasu suka ji labari sai suka yi gangami na irin waɗannan 'yan ta'addan addini eh aka yi 'yan ƙalaƙatan addinin masu makamai kasan kowane addini akwai wawayen cikin shi duba ku gani ko su zaki nan da aka kashe su wawayen cikin su aka kashe har yanzu akwai 'yan a masu hankali a gari suna nan duba kashe su 'yan boko da wanda suke da abin yi a duniya suka san cewa ba su shirya barin duniya ba ba su shirya shahada ba wallahi da suna nan gobe sai sun kullo mana gaba duk wanda yake da abin ya da rufa shi yana da aikin gwamnati yana da jari yana da gidan kaji ya shuka shinkafa ta rani a lokacin nan zai da kawai a kashe shiga banza. da gaugau aka yi ta kashewa gaugau wawayen gari wanda da a kashe su ba su ba komai a baya ba shi tarihi cewa an kashe su rana kaza su suka su suka ta wannan hauka ana kashe to haka su ma sai aka turo gaugau irin waɗannan wawayen kakka take ka zama cikin irin su ko me ko a siyasa ko a addini ko a rayuwa karka take ka zama a cikin yan kidan ki na jiyo wanda baka da aiki sai abin da aka tura ka kamar kamar computer sai an baka command kawai kai tai sai suka zo suka tara bakin makabarta makabartar gari suka rantse da abin da zai kashe su cewa wallahi ba za a rafa gawar shi a nan wajen ba in kuma an ce za a rufe sai dai in an kashe su an akhiri aka yi ta rigima an taho da gawa ga wasu kuma musulmai ba su ma sun ce wallahi ba za a rufe wannan gawa a makabartar nan ba wai dan shi'a ne aka duk wannan jahilci ne da ma daga karke masu hankalin cikin wajen suka ga cewa to da a ci gaba da rigima da fitina gara a hakura ai makabartar ba ba ta aljanna ba ce. ba ta da alaka da zuwan ka aljanna ko wuta sai a koma da shi aka je aka rufe shi a cikin gidan shi karanta siru alamin nubala na imamu zahabi duk wannan labarin akwai shi karanta tarihul islam na shi din da karanta littafin ainihin wato albidayatu wan nihaya Allah shi kyauta wannan ya daga cikin abin bakin ciki da ya faru a wannan zamani na muguwar gaba gaba tana faruwa tsakankanin malamai amma wannan ta dan gidan Abu Dawuda da ta Imam Tabari ta daga cikin gaba mafi shahara a tarihi wanda duk sanda aka zo an batar sai an yi Allah wadare da abin da suka yi abinda suka dinga ziga manyan su yaran su suna yi ba daidai bane kuma dukkanin su sun biya farashin wannan dan shi wancan wajen shekara biyar fa yayi baya fita daga gidan shi gabaki daya har sallar jami'i baya zuwa saboda bala'i kawai da fitina a hakan ma sai a zo kuma gidan shi a ta ihu ana tsinuwa ana jefa duwatsu ƴaƴan shi in sun fito a ta tsine musu ga yayan wani to shi kuma wancan malamin duk da shi bai zuwa a yi wannan abu amma kuma bai hana ba ko kuma koda ya nemi ya hana idan suka riga suka yi overcharge ya kai ya dusu that is the eh, mai turawa suke cewa the price of eh, a training a monster farashin horar da abin nan shagga kenan in ka horar da shagga me ne monster ka hausa dabbar daji mai cizo din nan ko kamar wani hatsari ne ko ni iblis in ka bashi training to kuma sai ya fi karfin ka Muhammad Yusuf shugaban yan Boko Haram amma da labarin shi ma aka tabar da shi kashe kashen al'amarin sa sanda ya ga bala'i ya zo gashi nan gasu gashi ya so ya declaring cewa ayi huduna a dan ja da baya waɗannan gaugawurin suka ce ina ai ina jihadi kawai da ka ba a hankali ba a yin addini da wauta ko ba a yin addini da yan ta'adda a ce su masu faɗe a ji ko da ana da buƙatar su a matsayin jami'an tsaro ko masu bada da security su tsaya iyanan amma kada su zama ahalul hal wal aqd za su ja ku zuwa ga abin da za ku yi nadama a kan shi ko su je su dake wani haka kashe shi ko su je su yi abin da ba haka addini ya ce a yi ba da sauransu wato ya kamata jama'a mutane ko mun taɓa wannan magana anan mutane da masu tsoraci abin da ke da alaƙa da zubar da jinin musulmi wallahi tallahi mutane su tsoraci wannan sawa'un tun daga kan cin mutuncin sani ballantana ta kai ga duka ko kuma ta kai ga kisa wallahi mutane su tsoraci wannan abu ne mai matukar wahala a cikin hadisin bukhari fa manzon Allah cewa yi na kai na kawo sorry hadisin muslim na kai na kawo ina roƙon Allah ya yafe ma wanda ya kisan kai da ganganci Allah ya ce babu yafiya sai na kona shi al-imam Abu Dawud ya rawaito wani hadisi mai hadari da wannan hadari hadisin ainihin mulahim al sahadi sahabi ne wannan mutumin jama'a ku je karanta hadisin a cikin sunan Abi da can kitabul abin nan hudud an yi wata tafiya wannan sahabi ya ga wani a cikin sahabbai wanda suke da wasu tsohuwar jikakkiya tun a jahiliya kawai ya buge shi ya kashe shi da ya buge shi ya kashe shi aka kamo shi aka zo da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi ƴan uwan wancan da aka kashe suka zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi ga wani ya kashe mana dan uwa yayi itirafi ya ce ya kashe shi manzo Allah ya ce to ku yi hakuri a ba ku diya suka ce wallahi ba za mu arshi diya ba yadda ya sa ‘yan uwanmu da matayenmu baƙin ciki na kashe musu miji da yayi ya kashe musu kuma uba so muke muwa sai mun shigar da baƙin ciki cikin zuriyarsu to kalli wannan tukunar gani sanyawa wasu mutane baƙin ciki haka nan suna zaune lafiya wanda hatta Allah idan ya yi ikon shi na kashe wannan mutumin sai yi baƙin cikin nan ba haka mani kai ka zo haka ka kashe shi aka buga aka raya suka ce ba su san komai sai kisas daga karke dai wani dattijo a cikin sai ya ce ya manzo Allah mun hakura a ba mu diya bayan an yi ta tabarra manzo Allah ya ba su diya raƙumi 50 a hanya yace idan an koma Madina zai karasa musu 50 shi kuma wannan da yake san yana yana ta kuka dama haka abin yake ko da kisa dan gida Annabi Adam ba abin da ya faru ba kenan da kai kisan zaka fara dama manzo Allah ya ce zo nan yanzu ya ce kai ne ka kashe wani a cikin musulunci ya ce ni ne wanzu Allah ka roƙi Allah ya gafarta mu wanzu Allah ya daga mu ya ce Allahumma la tarham haka ya ce la tarham mulahimul lai haka manzo Allah ya mishi wannan mugu a da ya ce Allah ka gafarta mishi ka duba irin samaha ta manzo Allah fa da ɗan kafa da neman mu mutane mafita amma wannan cewa annabi ya kada Allah ya gafarta mai hadisi ne sahihi ala shartil bukhari wa muslim yana cikin sunan abi dawud in ka so kada gari ya waye ka karanta shi wannan zaka gani sai aka ce daga baya ƴan uwan shi ne suke bada labarin cewa annabi ya dawo ya mishi gafa ya roka mishi gafara amma dai a wajen manzo Allah addu'a ya mice kada Allah ya rahama saboda me ne saboda kisan kai amma sai ga yanda mutane ba su damuwa ba su kisan kai a matsayin komai ba musulmi ya kashe musulmi bai ma san akan bai kashe shi ba masoyi ya kashe masoyi mata ta kashe miji miji ya kashe mata uba ya kashe ɗaɗa ya kashe uba ɗan siyasa ya sa a kisa kowa kawai mutane sun mai da kisa ba wani abu ba to abun bakin ciki kuma sai ka ji ma ustazai ma suna cewa za su yi kisa ko kuma an kama ustazai guda sai suna sun kashe wani a kai rikici kawai wanda bai kai ya kawo ba ka ji mutum yana cewa wallahi zai zubar da jini duk wannan wallahi rashin sanin addini ne jama'a da kuma rashin sanin me mutum yake ɗiba wa kanshi na bala'i to don haka wannan rigingimun da waɗannan malamai suka yi ba ba abun koyi bane hatta rigingimun da sahabbai suka yi ba abun koyi bane ballantana rigingimun wasu malamai amma ba za a hukunta su da shi ba dan ba shine asalin su ba za a hukunta su da abin da yake shine asalin su ilimi da nagarta waɗannan abubuwan kuma a roƙan musu Allah ya gafarta musu wannan shine ka'idar addini walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman jazakumullahu khairan zuwa ƙarshen aya in ma ba dan tarihi da ya kawo kai ba ko bai cikin ma tsari a dinga ambata irin wannan labaran kawai sai in karatu ya kawo kanshi saboda zai iya tsirar da bakin ciki da damuwa a cikin zukatan mutane ko ka ji haka nan kawai kai kuma ka goyi bayan wani a faɗa kaga dai shekara wajen dubu da yin faɗa wani saboda shi ma fitananne ne sai ya kawai to shi yanzu a bangare kaza yake ya fara jin haushin ɗayan bangaren kaga ko ya shiga ya sa kan shi matsala ai faɗan da ba a yi zamani ɗaya da kai ba ba a san da kai ba yu yu na ruwanka ka je ka ce ai wallahi su wanne ba su da gaskiya ai gara ma da aka musu Allah ya isa Allah ya ƙara tsire musu albarka ai dama ɗan wuta ne ma saboda ka ji ba su ne mazhabinka ba ko ba su ne wanda ka sani ba ko mutunta ba Allah ya tsare al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari Allah ya gafarta mishi aka ce qala Abu Sa'id al-Dinawari Abu Sa'id al dinawari yake cewa mustamli Muhammad ibn Jarir wanda shine sakatare mai mishi rubutu yana mishi shifta shi kuma yana rubutawa yace qur'a ala abi ja'farin muhammad ibn jarir al-tabari wa ana asma'u fi aqidatihi faƙala an karanta ma malam muhammad ɗan jariri na tsabari littafin sana aƙida ina saurare sai ya ce wa hasabun ri'in an yi alama anna rabbahu huwa allazi alal arshi sawa ya wadaci mutum ya san cewa Allah ubangijinsa shine wanda ya daidaita akan al'arshi faman tajawaza zalika faqad khaba wa khasira wanda ya wuce iyanan to ya taɗe ya shiga uku ka tsaya iya nan kawai Allah ubangiji ya ɗaukaka akan al'arshi kar ka ƙaryata kar kai dogon shari shikenan kawai wa tafsir ibn jarir mahshunun bi aqwali salaf fi al isbat malam zahabi yace tafsirin ibn jarir mahshun cike yake hashan shine kamar da ake mabatir caji ya cika kaga ba masa katsin ya kai 100% ko to cike yake da maganganun malaman salaf wajen tabbatar da siffofi fa naqala fi qawlihi ta'ala ya cirato game da fadin Allah subhanahu wata'ala thumma tawa ila samai sa'annan ya daidaita zuwa ga sama daidaita anan bi ma'anar qasd ya cirato daga wani anin rabi' an ibn anas daga rabi ibn anas al-bakari wani babban malami ina daga cikin malaman malaman da suka karantar da abin nan abin nan dalibi kai a makarantar hasan al-basri da abul aliya mun karanta riyin a baya in kun tuna yana daga cikin rijal na al-kutub al-arba'a ya rusu da shekara 140 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wanda mun karanta cewa ibn mubarak ya je ya yi laifi da gangan an kai shi gidan yari don yi suke wannan malamin wannan malamin shekarar shi talatin a gidan yari abu muslim al-qurasani ya sa shi a gidan yari ya mutu ya bashi a gidan yari sai da shekara talatin a ciki allah ya gafarta mishi wannan malamin aka ruwaito da gare shi ya ce annahu bi ma'anar tafa cewa istawa ila sama'i bi ma'ana irtafa wa qasada sama wa naqala fi tafsiri sannan kuma ya cirato ya ba da labari game da fassarar sun mastawa alal arshi wanda ta zo da istawa tare da lafazin ala ya ce filmawa bi kulliha ay ala wartafa a wuraren da duk aka ambaci istawa ala istawa ala arrahmanu alal arshi istawa da ire-irensu a wuraren kuma ya ce ko ina yana nufin ɗaukaka ne wa qawla mujahid thumma qala ya rawaito maganin mujahid sannan yace laita fi farqi fi firqil islam man yunkiru hada babu wata kungiya a cikin musulmai da take inkarin cewa Allah baya sama da take cewa ba da Allah yana sama ba la man la man yuqiru haka ne anna Allah fawqa al-arshi wa la man yunkiruhu min al-jahmiyati wa ghairi babu wanda yake musa ma'ana waɗannan lafuzza tsakanin masu tabbatar da Allah yana sama da masu musanta cewa Allah yana sama kamar jahamawa da ire-irensu yana nufin gashi aka ce yana nufin ya'ani annahu mumkin ghairu muhal indahum ala ikhtilaf tafsir liswa wato dukkanin sun yarda cewa abu ne mai yiwuwa Allah ya zama madaukaki tare da sabanin fassarorin su zaka ga su duka a cikin tafsirin na Ibn Jarir a cikin juz'i na 15 a abin da yake nuni anan zuwa gare shi shine cewa lafazin al-istiwa ya zo a cikin larabci ko a cikin alkur'ani da da siga guda hudu siga ta farko shine ya zama lafazi ne mutlaq ba a yi kaidin shi da wani harafi ba kamar faɗin Allah walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu kaga istawa anan babu wani harafi na illa ko na atati da biyu bayanta to anan ma'anan shi tamma wa kabula shika shine ma balaga ashiddahu yayin da annabi Musa ya kai mafi tsananin karfin sa wastawa ya daidaita to wannan sai zo da ma'anar kawai abinda ake nufi shine abu ya cika sannan istawa tana zuwa ya zama an biyo bayanta da wawun wanda take nuna atsafi kamar da aka ce istawal ma'u wal khashabu sai zama ma'anarta anan tasawa sun yi daidai wa daida ruwan da abin nan da tun da ke kanshi sun daidaita wato matakin da suke guda ɗaya ne haka idan ta zo da ma'anar istawa ila kamar waccan ayan na sun mastawa ila sama'i wa dukhanun fa qala laha wal ardi itiya qaw'an aw karaha kaga irin wannan shi ko ma'anan shi al istawa ila sama'i ai summa da ila sama'i sannan sai Allah ya nufaci sama idan ta zo da ma'anan kuma istawa ala istawa ala wannan ita ce tafi yawa a cikin alkur'ani irin wannan ma'anar shi al'ulu wal irtifa daukaka daukaka da kuma al irtifa kamar yadda yace misali tastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi litastawu ay lita'alu ala zuhuri ad-dawa haka واستوت على الجود فإن الله Aa, لها والأرض آه وقيل يا أرض ابلئي ماءك wa سماء أقلئي وغيد الماء واستوت alal judi ko sai jirgin ruwan ta daidaita ai irtafa'at alal juji akan akan akan yashi duk wannan tana zuwa da istawa ala tana nufin wani abu akan wani yace a duk wuraren da zo da istawa alal arshi ya kawo fassarori daga malaman farko wanda suke tabbatar da cewa abinda ake nufi da ita shine wato daidaituwa da ɗaukaka lamba ta tara ta cikin tarihin ashekul albani ya ce rawahul musannifu bi isnadihi an abi sa'idin dinawari wasmuhu amr ibn muhammad ibn yahya kama waqa fi isnad juz'i al-i'tiqadi libn jarir al fi bombay ah, al-musannif shine al-imam al zahabi ya ya ruwaito wannan karatu ya kawo shi da isnadin sa a cikin asalin tafin kenan al ulum daga malam Abu Sa'id al-Dinawi wanda sunansa Amr ibn Muhammad ibn Yahya kama yadda yazo a cikin littafin Juz'ul Itiqad Kitabul Itiqad juz'i kankani na shi Ibn Jarir din wanda aka buga shi a ƙasar Bombay India kenan bugun dutse na India walam a'arif Sheikhul Albani ya ce amma ban san wannan mutumin ba walakin tabi'ahu al-qadi Abu Ahmad ibn Kamil sai an samu al-qadi Abu Bakr ibn ah, Ahmad ibn Kamil ya mishi mutaba'a qala yace qala Abu Ja'far Muhammad bin Jarir fa awwalu ma nabda'u fihi al-qawl min dhalika kalamullahi azza wa jalla abin da zamu fara magana akan shine kaza kaza kaza fa zakara mu'taqadahu ya ambaci aqidarsa wa fihi ma rawaddi nawai a cikin wannan mutabar akwai waɗannan maganganun da dinawar ya kawo sai albani ya ce rawahun lalaka'i ita wannan mutaba'ar a hibatun lahi lalaka'i shine ya kawo ta a cikin littafin shi mai suna sharhu usul iqtiqadi ahli sunnah wal jamaa shi ma littafi ne mun ambata ba ɗaya ba ba biyu ba muhimmi a cikin aƙida. wa sanaduhu sahihun sanadin wannan riwaya ta lalaka'i ingantacce ne sun mara aiki bunal qayyim fi jiyushi sannan na ga alimamu ibnu qayyim jauziya rahimahullah a cikin istima'ul jushin islamiyya shafi na saba'in da biyar, shi ma ya kawo wannan magana wa kama a zahu ibn Jaririn fi kitabihi sarihi sunna ya kawo ta ya danganta daga ibnu Jaririn a cikin littafin nashi mai suna Sarihu sunna bayan wancan al akwai Sarihu sunna sannan kuma akwai a tafsir fi ma'alimin din duka littafan shi ne littafai da dama wanda wasu su kamar da muka ji sun bata ne ba a gansu ba har yanzu ba a san inda suke ba ko dai suna cikin dimbin mahutatu ko kuma suna cikin abin da zamani yau da gobe ya juyar da su ba a san inda suke ba lokaci yayi za mu dakata a nan sai Allah ya kama darasi na gaba allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk